English language ma'ana yaren Turanci conversational English tattaunawa ta Turanci conversation tattaunawa between tsakanin Musa and his friend ma'ana tsakanin Musa da his friend ma'ana abokinsa M shine Musa F kuma shine friend ɗin abokin kenan. M Musa sai ya ce, Will you go to the market today? Za ka je kasuwa yau? F sai abokin nasa sai ya ce, No, a'a, I am satisfied, ya ce, Ni gamsu, ma'ana na ƙoshi. sai Musa ya ce satisfied with what? Ƙoshi da me? F sai abokin nasa sai ya ce I am satisfied with money. Ya ce ni na ƙoshi da kuɗi. M sai Musa ya ce you are a saint a kai ne. Human being, ɗan adam fa, can't satisfy with money. baya ƙoshi da kuɗi. F sai abokin nasa ya ce count me out to cire ni cikin lissafi ma'ana kakkasa ni cikin waɗanda ba sa ƙoshi da kuɗin kenan. This is how the conversation looks like. Conversational English conversation between Musa and his friend. M. Will you go to the market today? F. No, I am satisfied. M. Satisfied with what? F. I am satisfied with money. M. You are a saint. Human being can't satisfy with money. A. Count me out. So a nan abin da nake so a kalla ɓangaren furici guda biyu. Nan money kada ka ce moni a mani nan kuma kakka ce human being a human with you sound human being shine ɗan adam waɗannan su ne sautuka guda biyu wanda nake so a kula da su mani da kuma human human human being haka ake furtawa so wannan shine karshen dai darasin namu na yau ga waɗanda kuma suke so za su bi mu ta makarantar mu da muke koyawa a online whatsapp ga a nambar wayar da su neme mu a kai 08039448974 idan daga wajen najeriya kake sai ka sa plus 234 8039448974 I'm saying happy wonderful day. Thank you.